danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Karga yadda aka kama matar da ke sarrafa kunu da tsofaffin fand domin sayarwa jama'a. muna fata idan wani shine zuwan karfar ko zaka nuna masa subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun dora shirye shiryenmu sannan muna fatan zaka danna mana lakin domin ba mu karfin gwiwa mahukuntan kasar kenya sun kama wata mata da ke amfani da tsofaffin fan wajen sarrafa kunu wajen sarrafa kunun da take sayarwa jama'a hakan ya bayyana a wani faifayin bidiyo da ke yawatawa a intanet wanda ya nuna jami'ai jami'an da suka kama matar dubu dubu tana tsakar sarrafa kunu da fanta kamar da yadda kuke ganin hoton haka a sashen masu sarki kan lamuran da ke kai komo sun yi zargin cewa hakan baya rasa nasaba da harkar tsafi domin neman samun kwastomomi masu sayan kunu da ake sayarwa kamar yadda suke ganin hotunan gashi ga yadda take sarrafa kunun da kuma yadda aka yi aka mata to sai dai mu ce allah ya kyauta allah ya kare mu daga san kai da kuma san zuciya allah ya sa mu karfin zuciyarmu allah kuma ya kare mu daga aiwatar da irin wannan. fata idan wani shiri zuwa ka farko za ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu. Mun gode da zuwan ka gidan Hausa.